أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الله ملوك السركي لديه وسا تقدر ورسا يا قدر نظام الشباب ومن قرأناه نا تفسيري نا القرآن من الجرمى أولا يمتنا رانا الحميد 23 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana dubu ɗaya da da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha biyu ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida miladiya a wannan masallaci namu na cina a wannan masallaci namu na markas ikra da yake nan kwanar dawaki zariyarwa idan ban manta ba muna cikin suratul an'am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

annabi ya ce ittabi ma uhiya ilayka min rabbi ka bi abinda aka yi wahayi zuwa gare ka daga ubangijinka la ilaha illa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai shi wa a'rid anil mushriki kuma ka kauda kai ga barin mushrikai walau sha Allahu ma ashraku kuma da Allah ya ga dama da ba su shirka ba wa ma ja'alnaka alaihim hafiza kuma Allah madaukakin sarki bai sanya ka zama mai tsaro a kansu ba wa ma anta alaihim biwakil kuma Allah bai sanya ka ka wakili a kansu ba Allah madaukakin sarki a nan ya umarci manzala sallallahu alaihi wa sallam da duk wanda yake bin hanyarsa cewa tabi ma ufiya fiye da ita ka bi abin da Allah madaukakin sarki ya kai wannan annabi ka bi abin da Allah madaukakin sarki ya yi ma wahayi zuwa gare ka shi ka yi koyi da shi ka tsaya a inda Allah madaukakin sarki ya tsayar da kai kuma ka yi aiki da shi domin abin da Allah madaukakin sarki ya yi ma wahayi da shi tsantsan gaskiya ne wanda babu jayayya a cikin sa kuma shi ne mamallakin al'amarinsa mai juya dukkan al'amarinsa shi kadai la ilaha illahu kuma shi ya cancanta a bautatawa ya cancanta a yi wa da'a shi ya cancanta a rikinawa shi ya cancanta a bishi kakka damu da abin da mushrikai suke yi da kafirai da wanda ba sa bin addini da ka yawan kai ya dame ka da maganganun shi na karya kada ya dame ka wannan umarni ne Allah madaukakin sarki yake yi ga manzo da kuma dukkan mabiyansa cewa mu tsaya a akan alkur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam duk abin da za a mana na cutarwa ko na izgili ko na a maida mutane ware abin da ya kamata mutum ya tsaya ya san gaskiya to kawai mafita shine ne wannan gaskiya Allah ya ce wa a'rif anil mushrikin ka kauda kai dangane ga mushrikai bi ma'ana ka rinka yi afuwa gare su kana yafiya kana jure dukkan cututtukan da za su yi ma har lokacin da Allah madaukakin sarki ya kawo ma buɗi ya taimake ka ya baka nasara a kansu domin Allah da sarki hikimar da sai ya sanya su a haka a nan ana faɗa manzo sallallahu alaihi wa sallam lokacin da farkon addinin musulunci Allah yana umartar manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kauda kai da duk abin da mushrikai suka yi asali ma ya mutu akuwa ya nemi yasiya kuma ya fiye mutu ya kauda kai saboda a lokacin musulunci ba shi da ƙarfi kuma a lokacin ana farkon da'awa kuma a lokacin ana so a nuna juriya da haƙuri domin wannan shi ne tushen nasara yasa Allah ko duk sarki yake ka kau da kai kafin a farranta jihadi kafin a je Madina musulunci yana da ƙarfi yana da gwamnati sai aka ce uzina lil ladina nuna bi annahum zulim aka umarci wanda ake yaƙa cewa su ma su yaƙi saboda an zalunce su amma a zaman makka fa'fu anhum wasfah haka ake ce ka musu afuwa ka kau da kai ka kyale su sai Allah madaukakin sarki ya nuna wace walau sha Allahu ma asharaku da Allah madaukakin sarki ya so da ba su shirka ai lau sha Allahu imanahu domin maf'ul mahzuf an goge maf'ulun bihi anan gobe sai aka goge shi shine imanahum walau sha Allahu imanahum ma ashraku da Allah madaukakin sarki ya so za su yi imani da ba su shirka ba a nan Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewa domin ba za su iya saba wa mashi'ar Allah ba domin Allah madaukakin sarki da ya san za su zaɓi imani da ya shiryar da su to amma Allah ya san sun zaɓi shirka da haka sai suka yi shirka da mashi'arsa a nan akwai mashi'a ta Allah madaukakin sarki kadariya akwai mashi'a shar'iyya duk da Allah subhanahu wa ta'ala mashi'a kadariya ita ce abinda Allah yake kaddarawa mutum ya kasance na rayuwar duniya wannan dole ne abinda Allah ya kaddara shi ne akwai mashi'a kuma wadda Allah madaukakin sarki ya baiwa bayi zaɓi Allah madaukakin sarki to ya san waɗannan kafirai ne za su zaɓi shirka ko da ya ba su zaɓi shi ya sa a mashi'arsa ta kaddara suka zamanto gabaki ɗinsu mushrikai babu wani dalili da mutum zai jiri ba zai zama hujja a gare su ba ta ce ai Allah ne ya batar da shi yasa ba a kafa hujja a shari'a da hujja mashi'a kadariya akan mashi'a shar'iyya ba a kafa hujja da ita bi ma'ana yanzu in zo in ce a kama ni mutum a kama shi yana shan giya sai ce za a maku hukunci sai ce ai Allah ne ya haddara in sha giya kaga ba za ka man mutu ba wannan mashi'ar alkadariya ce Allah ya kaddara ka sha giya to amma a tarbiyya kuma ya hana ka shan giya ya ba ka zaɓi sai kar ka zaɓi shan giya da haka za a yi ma bulala shi yasa wani lokaci wani da ya zo gaban na Umar radiyallahu anhu zai mar hukunci ya sha giya sai sai na Umar ai Allah ne ya kaddara shi ya sa na sha ya umar za me zaka mun bulala inna umar shi kuma sai ce mushi mu kuma Allah ya kaddara a shari'a mu ma bula na da ka za mu yi ma na Allah madaukakin sarki yana aikata abin da ya dama ba yana da mashi'a da hikima akan abin da yake ganin dama akan abin da yake zama. kuma la yus'alu amma yaf'al ba a tambayar abin da dan me ya aikata kaza kaza bal ma wa hum yus'alun mutane su ne ababen tambaya Allah madaukakin sarki ba ta tambaye shi don yayi haka domin da Allah madaukakin sarki ya ga dama da sun shirya domin ya san cewa ya ba su zaɓi imma shakiran wa imma kafura inna hadaina sabila imma shakiran wa imma kafura ko dai ka yi imani ko kai kafirci wa man sha'a falyu'min wa man sha'a duk wannan mashi'a ce ta ikhtiyari wanda Allah yake ba mutum zaɓi amma abin da Allah ya kaddara na rayuwa ka mutu ko ka rayu ka yi arziki ko ka yi kuɗi ka yi tafiya ko kan ka yi tafiya ka yi kaza ko ka to wannan Allah ne yake yi kuma in ya kaddara shi dole mutum ya faɗa yasa Allah madaukakin sarki duk da yake shi ya kaddara abu amma ai Allah ya ce mana inna Allah la ya'muru bil fasha' Allah baya umarta da alfasha kaga wanda yayi alfasha Allah ne ya kaddara yi amma ba Allah ne ya umarce shi ba domin Allah ya ce inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarta da ayi alfasha haka ubangiji madaukakin sarki baya umarni umarni na shari'a da abin da zai za a saba mishi haka akwai kaddara wadda take ta kauniya akwai kuma kaddara wadda take ta shar'iyya mu an baka zabi in ma kai ko kakkai wancan kuma dole ne kai ko ba za ka kafa hujja ba da cewa Allah madaukakin sarki ne ya kaddara ma dan haka kana da hujja a wajen shi domin Allah ya san daman kai ba shiryayye ne ba shi yasa ya kaddara ma rikin shari'a shari'a sai ce wa ma ta alaihim hafiba ai Allah madaukakin sarki bai sanya ta ka zaman to mai kiyaye maganganu su ba da ayyukan ko kuma Allah madaukakin sarki bai sanya ta ka zama mai kula da wanda kake haimana a kansu kuma kana kiyaye ayyukan ta yadda za ka kama mai laifi daga cikin ko ka kyale mara laifi Allah barkatun sarki bai sanya masa haka ba sannan sai ce kuma wa ma an anta alaihim biwaki kuma Allah ba madaukakin sarki bai wakilta ma arzukan su ba da al'amuran a kanka ba kawai abin da yake kanka shine ka isar fa zakkir inna ma anta muzakkir Allah sai ce ka tunatar domin kadai kai ne tunatarwa lasta alaihim bi musaitir kai ba wani ne ba wanda zaka tilasta ko ka shiryar da ku ko ka sanya shi dole su yi abin da za su yi na imani a wani waje fa inna ma alaikal balagu wa alaina kitabu kadai a wanda yake kai ka <coughs> shine ka isar da sakon Allah da kai da dukkan wani mabiyinka mai wa'azi abin da yake kai dukkan wani mai dangane dukkan wani mai nasiha dukkan wani mai wa'azi shine isarwa ta bangaren ka tashi kai abin da ya dace ta wa'azi da ayyukanka da maganganunka da ɗabi'unka da gaskiyarka da adalcinka da sanin ya kamata ka wannan duk ya zamanto abubuwa ne da kake kira zuwa addinin Allah da shi amma Allah bai sanya ka ba ka zamanto kai ne wakili wanda za ka rika kula da su don haka ijimalin ayat abinda take nufi da Allah madaukakin sarki ya so a bautata musu shi kadai to da ya tilasta su duk duniya an bautata musu shi kadai da karfinsa da kudirinsa sai dai ubai lakin na hun taraka hun likhtiyari sai dai Allah ya bar bayi <coughs> kowa akan zaɓinsa ma ja'alnaka raqiba Allah bai sanya ka monitor su ba wanda zaka ka kiyaye ayyukansu kuma Allah bai dora ma ba ka tashi da ayyukansu da gabatar da al'amuransu da inganta al'amuransu da ɗaukar ɗawainiyarsu da azurta su ko rashin azurta su sai Allah bai dora mu sallallahu alaihi wa sallam haka ba to haka dukkan majalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai dai kai kira akan hikima da wa'azi wanda ya so ya zaɓi gaskiya ya nisa wanda bai so ba kuma ya zaɓi kishiyar da matsalar da sai Allah mu rubuta sarki ya ci gaba da cewa ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون نعم وبجد مدى وبجد ذلك ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله kuma kada ka rinka zagin waɗanda suke kiran koma bayan Allah ko suke bautatawa wani abin da ba Allah ba to kada ka rinka zagin abin bautar su fa yasubbu Allah sai su zagi Allah adawa da jahilci ko kuma da ƙetare iyaka da ghairi din ba tare da ilimi ba kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum haka ne muka kawata wa kowace al'umma aikin thumma ila rabbihim marji'uhum sannan zuwa wajen ubangijin su ne makoman su take fa yunabbi'uhum kuma da sannu zai ba su labari bima kanu ya'malu dangane da abin da suke aikatawa Allah madaukakin sarki a nan yana hana manzon sallallahu alaihi wa sallam da mu'minai kan zagin allolin mushrikai da dukkan wani abun bauta waɗanda waɗanda ba musulmi suke bautatawa ba ko da yake wa in kana fihi maslaha domin akwai maslaha ka aibaita duk abin da ba Allah ba akwai jin haushi kaga abin da yake ba Allah ba kuma ana bautata musu wataƙila ka iya aibata shi ka tozartar da shi ka shi to amma yin hakan zai bayi zuwa wata barna mafi girma yadda su ma wanda suke bautata wannan abin nasu kuma su zagi abin bautan shi shine musulmi shi ne Allah wanda kuma babu abin bauta abin da cancanta da gaskiya sai yasa ibn abbas a wannan aya yake qalu ya muhammad domin sun zo sun ce ya manzo sallallahu alaihi wasallam la tantahiyanna an sabbika li hadana ko dai ka daina zaki mu. kana wofantar da su kana wautar da su ko kuma mu ma mu yi wa ubangijinka mu ma mu sa Allah da kake bautatawa ubangijinka mu ma mu zage shi mu wofantar da shi mu rika gaya musu bakakken magana to sai Allah farkokin sarki ya hana zagin waɗannan gumaka kaga wannan akwai maslaha babba duk da yake al'amarin jaiz ne ya halatta mashruti ne a asali a asali an sharhanta amma sai dai abinda zai faru zuwa abin zai aikata domin in ka zage su kuma za su ubangijin ba, to kuma waye ya faɗi Allah mulkucin sarki da yawa jaba a tsarkake a girmama shi a kare shi daga dukkan wani aini to zagin wani zai dawo zagin abun bautar wani zai dawo zaginsa kaga kai aka cutar kai ne Allah gaskiya madaukai don wani yana bauta yumbu da wani yana bauta wani katako da ya sassaƙa ko da wani yana bauta wani mutum ko yana bauta ta saniya ko yana bauta rana ko yana bauta wata ko yana bauta mala'ika ko yana bauta wani abu yana bauta abin bautarsa na waɗannan gumaka ɗin ka zo ka zage su ka aibata mu shi ya aibata Allah kaga kai ka kwana ciki domin nata shine madaukaki shine wanda ya kamata a girmama domin su ma yadda kake jifa haka suke ji da addinin su da ta'assubanci a kansu yasa Allah ce fa yusubbullah adwan da ghayrihi sai su zagi Allah domin zakin Allah sai zama to adwan da jahilci shine sai aka tsara fassara shi da ghayrihi ba tare da shi ba ko kuma wasu ka adawa da adawa saboda abin ya zama adawa ko ƙetare iyaka ko ba tare da izini ba to Allah madaukakin zargi sai hana zagi domin wannan a komi da mutum zai ana duba maslaha a duba mafsada duk abin da za ka yi a duniya ko ya halatta to abin da ake so ka duba menene maslaha yi ko me ya ɓannaye duk abin da ya rinjaya a to shi za ka aikata idan maslaha ce ingantacce idan kai abu to sai kai idan ko da maslaha ce amma barnar da za ta zo in kai abin zai rinjaya akan wannan maslaha to a shari'a za ka bar wannan abu yasa kake da ma'auni a komai na shari'a bainal maslaha wal mafsada me za ka rinjaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin sa ingantacce yana cewa mal'unun man kabba walidin tsinanne ne duk wanda ya zaki iyayensa sabai suka ce ya rasulullah kai bai subbur rajul walidai ta ya mutum zai zagi mahaifinsa wato abin da zai zama shubuhu mustahil impossible a ce mutum da hankalinsa ya kama mahaifiyarsa ko mahaifinsa ya dura mushi can. wannan ai zai yi ba to ya za a yi haka kala yasubbu abar rajul fa yasubbu Ya yace mutum ne ya zagi baban wani sai ya zagi babanka ko ka zagi mahaifiyarsa sai ka zagi sai zagi mahaifiyarsa to ka zagi mahaifinka duk wanda ya zagi uban wani uba bai fi uba ba kowaye kake zagi ubansa yau da gobe sai ya zagi ubanka ko kuma ko matarka ce ba ita ce karshe kenan ko yaron gidanka in dai jinninka ka zage mutum dan ubanka dan na ci kaza kazanta to mataki mataki ne tun yana shiru zai fara mai da a gunaguni ne ka ce a ba komai ya tafi nan ko ya ce kai ma ubanka ka kai domin ko ba tattace ya ce wannan gunaguni to kuma har ta zo ba denawa ba to kaga an kare wanda ka zage shi ya ce ba dena shi ba shi na ya gama sai dai ubanka kenan an gama to shi yasa me maslahar ma kakka zagi uban wani domin zai zagi ubanka kuma in ya zagi ubanka kai ka zagi uban naka ba shi ba yanzu manzo Allah ya ce Allah ya tsine ma ya nisantar da kai da rahamarsa saboda me saboda ka zagi ubanka saboda kai ka jawo ubanka zagi kai ka zama dan kuka mai jawo uwarsa jifa to kaga wannan maslaha ce mutum zai kiyaye ko kuma kamar abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa a gaba yace kazalika zayyana li kulli ummatin amalan kamar yadda muka zayyana wa muminai muka kawata wa muminai san Allah da sa, to kowace al'umma fa haka Allah ya kawata mata san abun bautarta da kare shi da neman bashi nasara kuma dukkan al'ummar da suka gabata wanda suke kan bata da barna to su haka muka sanya su suke ganin batar da barnan daidai ne abin kyawu ko mene ثم إلى ربهم مرجعهم sannan dukkan su zamu koma wajen ubangiji ya ba mu labarin abin da muka aikata domin ya saka mana da shi wannan yake bayuwa duk wani abu wanda ƙa'ida ce ta shari'a cewa duk wata wasila da za ta kai ka wani mummunan abu na haramun ko da ya halatta to bai halatta ka aikata ta ba duk abin da zai kai ka zuwa sharri to bai halatta ka yi ba to da yawa ba ma ababen bautan mutane ba ababen wanda suke girmamawa duk wanda ka zagi shehinsa sai ya zagi malaminka duk wanda ya zagi ka zagi malamin sa sai ya zagi malamin ka duk wanda ka zagi wanda yake girmama sai ya zagi wanda kake ji ashe kai ka jawowa naka zagi kai ka jawowa naka zagi domin kai ka zagi shehu ibrahim sinyar su kuma sai suka zagi ibn taymiya ko kai ka zagi ibn taymiya su sai suka zagi shehu shehu eh, eh, eh, ibrahim sinyar kaga mu kai ka jawowa naka zagi kai ta zagi ɗahiru bauchi sai suka zagi malam abubakar gumi dan ni ba za su zage shi ba ka zage nasu kai ka zagi eh, jafar dan ni ba za su zagi ɗahiru bauchi su zabi manya-manyan malamanka kai ka zagi malamanka domin kai ka zage shi wato duk wanda ka girmama ka zagi malaminsa ka zagi shehin gada ka zagi wanda yake girmamawa dan ya zagi malamin ka albadi azlam wanda ya fara shi ya fi zalunci kai ka zagi malamin ka ba yanda za a yi dan tijaniya ka zagi shehu tijani ka zagi ibrahim tinya ka hana shi zagin ibnu taymiya ka hana shi zagin albani ka hana shi zagin bilba ka hana shi zagin abubakar gumi ka hana shi zagin albani ka hana shi zagin jafar ba yanda za ka shek jafar ba yanda in kai haka ba ba kai adalci ba dan ni ka zagi nashi shi naki yake gani ya fi naka bai ganin sa a komai haka ka ba shi waraka fabiha ka ba shi waraka faratas ya zaki wanda yake so a cikin malaman ahalus sunna kai ne kana bin Ibrahim Ilyas shek Ibrahim Ilyas da shek Tijani sai ka zo ka zaki shek Ibn Taymiyyah ka zagi Muhammad bin Abdul Wahab ka zagi shek Abubakar Guri haka dan ba zai zage su ba da kai ka fara albadi angula shi yasa yanzu muka wayi gari dukkan mu muna zagin malaman mu muna tsine musu duk dan izalar da ya zagi Ibrahim Kaulaha ya zagi Tijjani ya zagi Abdul ya zagi Shehu kaza ya zagi Shehu kaza to ya sani malaman sa ya zaga domin za a zagi malaman sa shi ya zama mutu zagi duk ɗan tijjaniya ko ƙadiriya da ya zagi ibn taymiya ya zagi shi abubakar gumi ya zagi kaza to ya sani dole za a zagi su ibrahim inyas za a zagi su tijjani za a zagi su tahir bauchi za a zagi su ibrahim saleh za a zagi duk malaman su shi ya ja musu zagi ba wani ba haka ƙa'ida ce magana hujja ba magana zagi ba ke da aibantawa magana ce ta joyin ishu a dalili dalilin malam wani ba daidai ba ne ba saboda dalili kaza dalili kaza dalili kaza ba ruwanka da zagi ba ruwanka da aibar da ba ruwanka da cin mutunci domin ba personal issue kake da matsala da su ba kana da matsala da su ta hanyar dalili to don haka sai ka tattauna akan dalili amma an ka bar dalili ka koma personal issue to wannan ya nuna baka da hujja baka da dalili yasa za ka ga Allah ya jarrabi kowace ɗariƙa yanzu da kowace ƙungiyoyin sannan Allah ya jarrabe mu da wasu kitse mugun nama duk ba su nuna ba sun kashe wuta a ko ina akwai a tijjaniya akwai kitse mugayen nama wanda so suke kawai su yi suna su ɗaukaka da aka ba wanda suke zagi sai ibnu taymiya sai shek jafar sai kaza haka a kadiriya akwai haka a izala Allah ya ce a sunna a salafiya Allah ya jarrabe mu da wasu mugayen yara ba abin da suka sani sai zagi shehinai da shege don su yi suna don su ɗaukaka yau ma sun kana zagin wannan da sun mutunci da tsinewa waɗannan to ma an fi sanka kai ne ma mai addinin bene alhali ba wannan ba addini ba ne ba zagi ba wani ai dan tasha ma ya fi iya zagi waye da iya zagi a duniya ba ba zai iya cin mutunci a duniya ba ai kana neman wanda ya kware ma to ka je tasha amma magana ce ta hujja magana ce ta dalili magana ce ta mai Allah ya ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce magana ce ta joyin issue da hujjoji da dalilai faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya so ya bi abin da ya so ba wanda kake la ikraha fi din ba wanda zai tilastawa wani sai yayi abin da yake gashi abin da muka karanta manzo sallallahu alaihi wa sallama innama alayka albalag wa alaina alhisab abin da kadai yake wajenta shine sanarwa isarwa mu hisabi yana wajen mu daga ka sanar ka kyale ubangiji madaukakin sarki shi kuma ya abin da zai sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاء ubangiji maɗaukakin sarki sai wa aksamu billahi jahdata jahda imani kuma sun rantse mafi kwakkoluwar rantsewarsu mafi jajewar rantsewarsu na in ja akhun ayatu lallai idan aya ta zo musu mu'jiza ta zo musu la yu'minanna biha lalle za su yi imani da ita yanzu imani kai manzo ne kul innamal ayatu illallah kace musu ai kadai waɗannan ayoyin da mu'jizozin suna wajen Allah wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun ko me ya sanar da ku cewa idan ta za su yi imani wa nuqallibu afidatahum wa absarahum muna jikkiya zukatansu da su. kama lam yu'minu bihi awwala marra kama yanda kamar yanda ba su imani da shi ba a karan farko wa nazaruhu wa muna kyale fi sai a cikin shishigin su ya'mahun suna kaura su suna hayaniyar su Allah madaukakin sarki anan yana babu labari dangane da mushrikai cewa suna rantsewa rantsewa da Allah mafi girman rantsuwarsu to ya mushirikai suke rantsewa da Allah abin da yake faruwa shine mutanen makka qurayshawa ai sun san da Allah abin da su suka dauka Allah shine babban abun bauta da girmansa da sa yasa zaka ga ayoyin alqur'ani da yawa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah duk abin da ka tambaye shi wa yake saukar da ruwa sai Allah ne wa yake kashewa Allah ne wa yake rayawa Allah ne wa yake komai Allah ne su ma idan suka shiga cikin matsayi suka shiga cikin jirgin ruwa ko suka zama mufarrin da'awu Allah mukhlisina lahu suna kiran Allah shi kadai aqidar su Allah shine babba kuma shine abun bauta amma bai yiwuwa ka nufe shi shi kadai direct da aka akwai wasu alloli kana ƙanana wanda ake rikansu a bautata musu waɗanda su ne za su ma kamun kafa da zuwa wajen Allah shi yasa Allah ce ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah sulfa ai ba ba ma bautata musu sai dai su kusantar da mu wajen Allah ni kamun kafa da su wato suna kamun kafa ne da Allah da waɗannan sulata da uzzar amma akwai babban Allah shine Allah to rantsuwar su kala biyu idan abu wasa wasa ne ba su ɗauke shi da muhimmanci ba sai su ce mun rantse da lata wallata wal uzza mun rantse da lata mun rantse da uzza idan abin ya girmama suke so su nuna da gaske suke rantsuwa ta ƙarshe sai su ce sun rantse da Allah wannan ita ce mafi kwakkoluwar rantsuwar da babu irinta a wajen su to shi yasa anan Allah madaukakin sarki ke babu labarin cewa suna rantsuwa da Allah jahda aimani kwakwalwar rantsuwarsu la in ja'atuhum aya ai idan mu'jiza ta zo idan wani abu da ya saba ma al'ada ya zo to za mu la yu'minun biha to za su imani da shi ai za su gaskata manzala sallallahu alaihi wa sallam daga wajen Allah yake wato su anan gun suna ba Allah sharadi da za su imani cewa duk abinda za su iya yin imani amma abinda suka roƙa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi to ya zo da shi idan ya zo da shi za su imani da shi me suka roƙa na mu'ujiza din su roƙi dutsen safa ya zama zinariya wasu daga cikin suka ce kuma marwa ta zama azurfa sun roƙi cewa makka ɗin nan yadda take sahara to ruwa ya fito a ga ta zama maraimarai idanuwa ruwa ta zama dausayi ganyayyaki ciyawoyi ruwa yana makka gabaki ɗaya ta zama kamar wani birni na dausayi na ruwa sun roƙi cewa dutsen uhudu ɗin nan gabaki ɗaya zama zinari dutsen kai eh, makka zama zinariya sun roƙi cewa in shi manzo sallallahu alaihi wa sallam dan da gaske to ya gidan milari a gidansa ya zama na gold ne aka gina gidansa au takunu laka baitun min zukhurin ya zama to kana da gida na gold na mai ado wanda yake na kowa to duk irin waɗannan abubuwan ba suka roƙa cewa in dai yana so a gaskata shi to ayi haka ko kuma a'a ya zo da mala'ika ya zo yana tafiya da shi in yi wa'azi mala'ika yana baya sai ya da gaske ne sai Allah ya aiko yana tabbatar da abin da aka zo da aka aiko mishi to kuma ubangiji maɗaukacin sarki ya san cewa duk wannan sharaɗin da suke faɗa ba niyya suke su imani ba domin ai manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo mutu da abubuwa ayoyi bayyanannu da dalilai wata ya tsage a gabansu ya zo musu da ƙur'ani wanda ya gagare su ya zo musu da abubuwa da babu shakka a fili da gaskiya ne kuma su kansu sun san cewa annabin Allah ne amini ne sun ta cewa bai taɓa karya ga mutane ma ba ballan da yawa yi wa Allah karya duk wani abu da za su ya zo sai dai kawai suna neman ayoyi ne saboda ta'annuci wanda ba za su ba sa shirin yi karbawa ne kuma Allah madaukakin sarki ya hana su saboda maslaha ce a gare su domin sunna Allah akan bayinsa in suka nemi a zo da mu'ujiza idan ya zo da ita ba su yi imani ba kuma halakar da su zai yi to shi sai Allah ya tsara ya kyale su sai ya ce kul innamal ayatu indallah a ya kai muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka cewa waɗannan wanda suke tambaye ka ayoyi saboda ta'annaci da kafirci ba dan su shirya ba Kaɗai wanda yake da ikon zuwa da mu'ujoji Allah in ya ga dama ya zo da su in ya ga dama ya ki zuwa da su zaka ba a hannuna yake ba wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minu wasu ka ce wa ma yushirukum me yake sanar da ku wannan imma ya zama wa ma yushirukum almushrikuna kamar yadda mujahid da wasu malamai suka tafi na tafsiri sai zama magana ce ga mushrikan makka wa ma yudrikum bi sidiqikum me yake ganar da ku me ya tabbat yake faɗakar da ku gaskata wasu akan wannan rantsuwar da suka yi cewa da gaske suke za su yi imani ha idza ja'at la yu'minu cewa idan sun zo ba za su yi imani ba la nan ko kuma mu dauka la nan da mu'min wa ma yushirukum da mu'minai ake wa ma yushirukum ya ku mu'minai musulmi me ya sanar da ku ayyuhal mu'minuna cewa za su yi imani to sai zama wa mayu iruku fatakunu la la din nan sai ta zama fila wato ba za ta ba nasiya ba ba na ba ne. bane imma can ka dauka bi nafi iman la tana nan a matsayin ta ja a ja'at la yu'minu cewa idan sun zo ta zo ba za ku ba za imani ba ko kuma wa ya sanar da su ku idan ta zo za yi imani sai ta zama laɗin nan fila kamar yadda Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani da irinta da dama wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahu la yarji'un domin annahu yarji'un ne ba la ba a ɗaukata a madan cewa ba za su dawo ba a'a za su dawo da haka Allah madaukakin sarki anan yana sanar da mummunai cewa ko da an zo da ayoyin ba za su yi imani ba duk da yake kuna da kwaɗayin su yi imani din to amma idan an zo da su ba dole ba ne su yi imani sai Allah ce wani wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam biyu a awwala marra wannan ayar imma dai gaba ji gare ta gaba ana magana da mushrikai a lahira kuma ana magana da su a duniya a lahira Allah ce wa nuqallibu afidatuhum wa absarahum muna jujjuya gannansu da zukatansu a wuta muna jujjuya su sai to cewa a cikin wuta ake jujjuya su ana gasa su kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar yadda dai suka kekashe suka yi imani a wala marya a awwala marra a farkon lokacin da suke duniya suke da imani aka bukaci su imani ko kuma wani wa da samun wa absarahum a duniya muna jujjuya su a cikin ko su imani ko kasu imani cewa muna jujjuya su cewa ba za su taɓa yin imani ba ko da ayoyi sun zo musu kamar yadda tun daga farko ma da aka zo aka kira su ba su yi imani ba to ko da ayoyin ta zo haka za su yi ta jujjuya idanunsu suna kai kawowa kuma daga ƙarshe su ce ba za su yi imani ba Allah madaukakin sarki da dama za mu ga a cikin alkur'ani yana ba mu labari da bayi za su ce kafin ma su faɗa saboda iliminsa da abin da za su faɗa inda an ba su damar faɗa din domin wala yi nabi'u kamisul khabir ba wanda ya kai ya ba baka labarin gaskiya fiye da alkhabir wanda yake Allah shine masani ne ba da labari wanda ya san baya da ƙarshe yasa duk inda zaka ga ubangiji madaukakin sarki yana faɗa walau rusul adu limanuhu anhum wa innahum lakadibu da suke cewa a dawo da mu in an dawo ma za ku koma haka Allah ya san abin da suke cewa yasa wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra ai walau rusul ila dunya in ma an dawo da su a duniya to Allah madaukakin sarki zai sa wani mutsani ko wata katanga da za ta hana su zuwa shirya kamar yadda tun farko din ma dai a duniya ba su shirya ba don haka ka kyale su a cikin tsimuwarsu a cikin batarsu ya amahulu suna wasa ko kuma suna fagauniya ko kuma suna kafircinsu suna kaiwa da tawo ya Allah ya ce walau annana nazzalna ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل na'am ubangiji maɗaukakin نعم وبنجي ما دوكين annana na ولو أننا kuma ko da mu za mu saukar zuwa gare shi ko da mu dinnan za mu saukar zuwa gare su al-mala’ika, mala'iku su zo wa kallama humul mauta ko kuma matattu su tashi su yi magana da shi wa asharna alaihim kulla ko mu tara musu komai da komai ubulan gashi a gaban su suna kallo ma kanu mu'mini ba za su kasance sun yi imani ba illa an ya sha Allah sai abin da Allah ya gada ma walakin da aksarahum yajhalun sai dai kuma da yawa daga cikin su jahilai kaga anan ubangiji madaukakin sarki yana ƙara tabbatar mana da halayen makiya Allah subhanahu wa ta'ala domin ya nuna mana imanin kowane ɗaya da shiriyar kowane ɗaya yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala ba wai mu'jizoji da aka zo da shi ba ba wai iya wa'azi da kawo hujja yake za a shirya ba ba don daɗin baki da iya kalami da hikima a'a duk wata shirya ta mutum ɗan adam tana hannun Allah maɗaukakin sarki shi yasa Allah ya lau annana ajabna su'alu haula da za mu amsa tambayar waɗannan gabaki ɗaya wanda suka yi rantsuwa da Allah mafi ƙwaƙƙoluwar rantsuwarsu in ayoyi sun zo za su yi imani da su da za mu amsa musu mu saukar da mala'iku su zo din suna bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna ba da labari suna cewa gaskiya ne aiko shi aka yi daga Allah ya aiko kamar yadda suke a auta atiya billahi wal mala'ikatu qadina yadda suka ce a zo da Allah da mala'iku ko ka zo da Allah ko kuma ka zo da mala'iku kamar yadda suka ce qalu lan nu'mina hatta tukuta mithla ma utiya rasulullah ba za mu imani ba sai an ba ka irin abin da aka ba wa manzanni kafin ka a wani waje wa qala allazina layar yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira wayannan wanda ba sa zaton ba sa tsammanin za a haɗu da ubangijinsu haka suka ce dama dai an saukan ma an saukan mana da mala'ika mala'iku ko kuma mu ga ubangijin mu kuru da mu ga wata sun yi girman kai gawunan kuma sun yi taurin kai da wa mai girma to ko da mala'ikun sun zo wa kallama humul mauta ko da matattu za su tashi waɗanda suka je lahiran suka gano suka ga gaskiyar abin da manzanni suke faɗa da za su zo su ce musu kai mun je mun lahiran mun gano gaskiya ne abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake kira ku bi shi ka duba ka, mala'iku su zo su yi maka wa asharna alaihi kullu shay qublan wa wasu suka ce wa na alaihi kullu shay qiblan bi kasri kafi kafi wa fathil ba min al muqabala wal muayana da za mu tara muku komai da komai su fuskance su ganki irin da mu again ko kuma ubulan ya zama afwajan kabilan kabilan mu taso musu mutane gungu gungu kabilu kabilu wannan al'ummar ta zo ta annabi nuhu ta zo ta gaskata ta annabi ibrahim ta zo ta annabi musa ta zo ta annabi isa ta zo ta annabi shu'aib su zo su zo kabila kabila gungu gungu suna faɗa musu wannan abin nan gaskiya ne ma kanu yi illa an sha Allah ba zai kasance wannan zai sa su yi imani ba sai abin da Allah ya ga dama domin hidaya shiriya ba a wannan take ba a hannun Allah take shi yake shiryar da wanda ya so ya batar da wanda ya so kuma ya aikata abin da ya ga dama ne la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ka ba a tambayarsa ne mai tambaya to wannan Allah da ilminsa, da hikimarsa da ikonsa da ƙarfin shi da galabarsa ya tabbatar da cewa wa'annan ba za su yi imani ba kamar yadda Allah ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu azab al-alim yace innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun lalle wanda kalmar ubangijinka ta tabbata a kansu ɗan wuta ne kafirai ne la yu'minuna ba za su yi imani ba walau cikin kullu aya ko da kowace aya za ta zo miki mala'ikun su zo su yi bayani matattu su tashi su yi bayani al'ummatai na baya kowannen su ya tashi ya yi bayani Ba ba za su yi imani ba domin haka Allah madaukakin sarki ya yi in kaga sun yi imani to sai shiga cikin wuta hatta ya rahu azaban amin sun je lahira sun ga irin da mutu komai ya tabbata kuma a lokacin imanin bai da amfani a lokacin za ka ji suna cewa ina ma a koma da mu mu zama mutanen kirki sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa na'am وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما kuma anan za mu tsaya insha Allah idan muka zo gobe ya laramma ya ƙara maimaita mana ayoyin sai mu fassara abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambayoyi kamar haka Assalamu alaikum cikin sallar kuma sannan kuma da ke sallar ya mu gani kamar sallar asham mutum mutum bai kai sai kamar yadda na faɗa saɓani aka samu tsakanin haka sallar asham da haka sallar tarawih bayanin malamai da yawa wanda suke tafiya ya halatta mutum ya sallar asham da بعدين أقول لهم بعد ذلك بعد ما عليهم يتعرفون أن لا إله إلا الله يتعرفون في الكلام ولم يقبلوا أحد منهم يتعرفون هذا ممكن من دعوة القرآن أنا شيء أهم شيء إذا أتى حتى ما يعرف وإن لو مسك سلعة يوقف من جوه الكشف الثاني كلام من كلام الباقي abin da za mu yi za mu yi a hajji to su ma suna da da ya yi suna na da za mu ba mu ana da shi ka ba da ba mu abin da kada da ba mu ko da mu da mu saba da abu da mu yi wannan cewa wannan bai nuna